shi wallahi baya jin wani abu mai kama da soyayyar ta a zuciyar shi bai san ya zai yi ba cikin tsare ta da idanu ya ce to me yasa kika zo da na kira ki da sauri ta dago ta kalle shi da idanuwanta da ke cike da hawaye cikin nutsuwa ta ce saboda ba zan iya hana kai, na kusantar inda kake ba na yi iya kokarin yi na na ganin hakan amma na kasa juya mata baya yayi murya a dakile ce ki daina zuwa milad hakan shine kwanciyar hankalinmu ba zan so a dinga zargin ki da abin da ko kawo shi a ranmu ba mu taɓa yi ba ni da ke fitowar danejo da sautin takalminta ne yasa ya juyo yana kallanta sai da ta so kusan shi ya riƙe hannun danejo wanda ita kanta sai da ta kalle shi don bai cika yin hakan ba idan ba da wani dalili ba fuskar jamila ya kalla da ke kallon irin rikon da ya hannun danejo cikin tattausan murya da nutsuwa ya ce matata ce ba kamar yadda kika ɗauka ba ne milat ita ɗin matata ce tartar Jamila ke kallon Danejo da ke gyara hijabinta ya zauna mata da kyau bata ma san tsiyar da ake ba bata da ja akan wannan lamari tunda bata da iko da shi don haka ta kakaro murmushi ta kalle shi lokacin da shi ba kallon da yake ta ce na yi tunanin haka dama ko ba yanzu ba komai daren daɗewa za ka yi alfahari da ita kallon Danejo ta sake yi tana murmushi a harshen fulatanti ta ce kuma za ka so ta saboda mace ce ita jinjina kai ta yi ta ce ina muku fatan alkhairi lakato kuma tun da nejo ta yi ta ce sai an jima bai bye da nejo ta kama hannun khalid ya bi ta da idanu wani masifaffen tausayinta ne ya mamaye shi duk sai ya ji ya tsargu meye a cikin abin da ta nema a gunshi soyayya ce fa ko bai so ta ba ai zai iya rayuwar aure da ita ba ta da makusa ko miskala zarata ga ta da dariyar mace wacce ta gama nuna tana jin tana jiran girbewa a tsarin shi mace kamar ta za ta iya da shi ko dallan lura shi na rayuwa dole sai babbar mace ce za ta iya da wahalhalu amma kama sakin hannun shi da ta yi ne ya sa ya yi ƙasa da kansa ya kalli iya tsayinta waina idan shi yayi tare da nuna mata hanya alamar ta wuce gab gabtai da sauri shi kuma ya bi ɗakin mama da ya saka ta baccin dole sannan ya fita saboda ya yi alkawarin kai nejo wajen matar Abbas da ta bukaci hakan wanda har yanzu Khalid kunya yake ji ya ce ma Abbas matarsa ce tafe suke a hanya motar shiru da ita Danejo da ke kallon titi ne ta fara rera hadisin da ake musu a makaranta saboda tare da waka malamin yake musu saboda yara sun fi saurin haddacewa cikin ƙoyayyar muryarta da ke fita a sanye take rera take rerawa an lil mu'minina daga sarkin muminai abi hafsi baban hafsi umar bin kaddabi umar dan umar bin kaddabi <coughs> kai muran nan na san kasara ne muran nan bai san zaman lafiya da ni <coughs> haka ta haka take ta jerowa Khalid da ke sauraron ta yana mamakin yadda nan har ta haddace nan da nan har ta haddace abin da ake musu yaushe ta fara zuwa makarantar ma muryar ta ce ta katse shi sanda take faɗin bindi sai me ma a gaba dan tunamin na manta wallahi a dakile kalle ta ce me cike da yaran da ta ce da an ce faman kana hijratuhum wanda hijirarsa ta kasance sai me ma ta sake tambaya tana tsare shi da idanu mai da hankalin shi yayi kan tuki murya a kasan makoshi yace le duniya dan duniya Yusibiha zai same ta. Au, da sauri Danijo ta katse shi ta hanyar ci gaba da faɗin, "Yawwa na tuna, au, au imra'atin ko wata mata, yunquhu zai yi aure ta." Murmushi ya sake a nitse Me da me ake koya miki? Abin nema ya samu. Zama Danijo ta gyara tana kallon shi, ta shiga nuna masa da yatsa tana faɗin, "Kaga ana mana hadisi, kuma ana yi mana alif da ba'un, sannan ana koya mana larabci ma." kuma ma idan za a ce ina kwana cewa ake sahabul khair sannan ana mana alqur'ani sai kuma wani darasi da ake yi bayan an tada mu kwabe fuska ta ita ce jiya ma da na ce ma malamin ni ma zan tsaya kora ne yayi wai ba yanzu ba sai na ƙara girma kallon ta yi dariya na san su bace masa ya ce sai kin girma to me ake koya musu su taɓe baki ta ita ce ni ma ban sani ba amma dai jiya da ina saka takalmina masu ɗamara na ji yana maganar wai wankan tsarki da kuma menene ma ta kalle shi da alamar shi take so ya tuna mata tambayar da idanu ya mata alamar ni ma ban sani ba da sauri ta nuna shi da yatsa ta ce yauwa haila wai haila zaro idanu yayi yana jinjina kai ya ce ya ci gaba da tukinsa kamar ta manta da maganar kuma ta sake kallon shi ta ce bindi me ya haila to kamar zai kware sai kuma ya girgiza mata kai ya ce ban sani ba ni ma ki tambayi malamin ku mana jinjina kai ta yi ta harɗe hannaye a kirji ta ce shi ai ko zan tambaye shi gobe idan kuma bai faɗa min ba to dole ya rinƙa karatun nan na manyan tare da ni Khalid kallon Khalid ta yi ta ce ni fa bana son ana raina min wayo sai a dinga saka ni a layin yan kuci kucin yara bayan anti ta faɗa min ni fa budurwa ce kallon sama da ka sai mata sai kawai ya girgiza kai ya ayyana Allah ya baki lafiya ya ci gaba da tokin shi ita kadai ta yi ta mitarta har suka iso gidan Abbas duk hayaniyar da mutum duk hayaniyar da mutan gidan suka rinka yi da kai da kawowa na tarban baki saratu na ɗaki ko cikanku bata ce musu ba abin da ke gabanta ne kaɗai take tunani amma ba wani zuwan amaryar da a wurin yau idan ta so za ta bar gidan ba don haka ba take lambu take ba haka aka gama cusa cusar haka aka gama cuwacuwar aka gama har gidan yayi shiru bata ko leko ba dan bakin ma suna ɗaya gidan nashi da ke manne da nan a nan suka kwanta ke lambu da ke zaune takure ta gaji da karewa ɗakin kallo wanda babu sisin mahaifinta a ciki a haka ba ya zuba mata uwayen kayan nan tamkar aljannar duniya sanyin ɗakin ya mata yawa sai dai ba ta san daga ina ma yake fitowa ba ya ta rage hakan ya sa ta kara jan babban mayafinta ta rufe jikinta sosai hakan ya sa bacci ya ɗan fara fusgarta daga zaune kan gadon Kobar da aka buɗe aka shigo ya sa ta buɗe idanuwanta ita ma sallamar shi da shigowar shi yana gyara babbar rigar shi duk a tare suka wakana saki gyara zamanta ta yi ta takure sosai ta sadda kanta bata amsa ba ko sallamar ba alhaji mudan da hakorin shi har kunne ya kara so ya nutsu yana faɗin sanu da hutawa amaryata ke kaɗai zaune ko kara sadda kanta ta yi bata ce kala ba ledan hannun shi ya ajiye akan karamin kofin da ke gefen gadon ta cire babbar rigar saye daga baya ya zauna a gab da ita yana faɗin bismil tsaitiyai sakamakon zabara da ke lambata ta mike tsaye tana kallon shi a tsorace wannan kusanci da keɓewar daga ita sai shi ba komai suka tuna mata ba face ranar da ta rasa komai nata don haka jikinta ya fara bari kanta a kasa tana matsa jikinta don mamaki yake kallanta ya karasa zaunawa ya nuna mata kusa da shi ya ce zo ki zauna zo mu zauna Khadija da sauri ta girgiza kai da zugunna a kasa tana faɗin. nan ma ya isa murmushi irin na babba da yaro ya ce ya zaki ce haka Khadija zo nan ki zauna kusa da ni kin ji ni fa mijinki ne girgiza kai da saki a hankali ta ce ka bar shi gode haka ma ni ke yayi tsaye ya matsa kusa da ita ya dan rankwafa ya kai hannun shi zai dago ta a tsorace ke lambo ta mike tsaye tare da ja baya ta rantsa idanuwanta tana faɗin dan Allah ka ja baya ka daina matsowa kusa da ni kar ka taɓa ni da mamaki fal a fuskar shi ya dakata yana kallon ta yace Khadija me kike nufi da kar na taɓa ki ke fa mata ta ce sake ja baya ta yi tana neman fashewa da kuka ta ce ni dai bana so ka taɓa ni dan Allah baya ya ja yana mata alama da hannaye ya ce shikenan shikenan to na ji dan Allah zauna kin ji ya nuna mata bakin garin tare da gusawa daga gurin girgiza kai ta yi alamar ba ta yarda da hakan ba daidar da ya shigo da ita ya dauko ya ajiye mata a gaban ta ya ga wannan toki ce ni dama ba komai zan miki ba ki saki jikinki kin ji bata ce ba. tana kallo ya sake tara babbar rigar sa ce. sai da safi kin ji idan na fita ki rufe kofar da sauri ta jingina kai dan gaskiya za ta so haka juyawa ya fita a ɗakin yana sake juyowa ya kalle ta har ya bice da sauri ta karasa bakin kofar ta samu kulle ta murde dawowa ta yi da sauri ta haye kan gada ta dukunkule wuri ɗaya, saboda karkarwa da jikin take yi matuka ta tsorata da wannan kusanci da suka samu tashin hankalin shi ne shin kullum haka za su rinka wannan haduwar kuma haka zai rinka kokarin taba jikinta anya kuwa za ta iya jure wannan radadin tunda suka zo tabbas yake kurawa da neje idanu da fari dariya yake so yayi sai kuma ya koma kallon lamarin ta wata siga daban tunda Jamila ta kira shi yanzu tana kuka take kokawa take kokawa me yasa bai taba faɗa mata da matar Khalid ba ce, ya rantsi mata san maganar ba haka bane shine ta tabbatar masa ai daga bakin Khalid din ma ta je yanzu haka da Fadila tare da yaran shi suke shiga cikin falon da Danejo da idanu ya sake rakata sai da suka shige ya kalli Khalid da hankalin shi ke kan waya yana kallon lambar Hannatu yana son kiranta ya jiya maman shi bata farka ba dan dole ce ta sa yau har ya bata magani dan ta yi bacci kallo na tsanake mai tattare da tuhuma Abbas din ke mishi yace gwarzo me tsakaninka da Danejo kallon da ke koya mishi kai tsaye ya mayar kan wayar shi ya ce me ka gani tambayar da ya mishi da kuma wofintar da lamarin ya sa Abbas gyara tsayuwarsa yana fuskantar Khalid din da ke zaune cikin mota ya buɗe murfin sosai ya ce gwarzo Jamila ta kira ni yanzu kuma ta faɗa min wai kai da kanka ka faɗa mata Danejo ka ce gaskiya ne dakatawa ya daga kiran lambar Hannatu da ya yi niyya ya kalle shi ba alamar wasa ya ce haka ne da matsala buga hannaye Abbas yayi a cinyoyin shi yace da matsala yanzu Khalid a daura aurenka amma ba za ka iya faɗa min ba me ka dauke ni da hannu Khalid ya dakatar da shi yace ga Abbas sanin kanka ne ba kowace kwaramniya kaina yake dauka ba bayan ta mama am aure na da jaririyar can abu ne kawai da ya zo a haka don haka ban ga abin faɗa a ciki ba ban aure ta don na takura rayuwarta ba karamar yarinya ce da har yanzu Fika-fiki gare ta ɗan lokaci nake jira da zan sauwake mata ta samu yaro daidai ita kurama abbas idanu yayi yace ka gane sai kuma ya ci gaba da latsa wayarsa ya kira hannatu ɗora wayar yayi a kunne sanda abbas din ke faɗin ka kyauta amma na ɗauka ko da auren kwana ɗaya zaka yi zaka sanar da ni kuma da kake cewa zaka sauwake mata haka kuka yi da iyayenta ne daga kai yayi ya kalle shi ya amsa ma hannatu cewa mama amta ta tashi ne Jin jim yayi yana sauraron ta kafin ya ce ki sa ido sosai don Allah muna dawowa yanzu. Kashe kiran yayi tare da gyara zaman sa ya soka wayar a aljihu. Tsaye ya tashi yana kallon Abbas ya ce mm, ina jin ka. A hasali Abbas ya ce na ce iyayenta sun san da zaka sakar musu ya ne? Ba alamar damuwa a tare da shi ya ce ai ba bazawara zan mayar da ita ba. Ka dube ta da kyau mana. Bana tunanin taba musu yarinya. Girgiza kai Abbas yayi cike da takaici dafa gaban goshinsa yayi ya kalle Abbas ya kalle Abbas din yace Abbas magana mai muhimmanci ta kawo ni ka. dan Allah kar ka sake caza min kaina harara Abbas ya dallara mishi ya jingina a jikin motar yace ina jin ka. kallon shi Khalid yi a ya ce Abbas maganin da Jamila ta taba bani yanzu baya min amfani komai shine nake neman shawarar ka kuma ka sani ba zan iya azumi kullum ba saboda ulsata ta Ramadan ma da dabaru nake kai shi me abin yi dan Allah kallon shi Abbas yayi yana dora hannun shi a saman motar yace ina uwar gidan taka ka dauko ta mana wani mahaukaci wani kallon mahaukaci ya wurga mishi yace ba isgilanci nace kaman ba shawara na ce ka bani tabe baki Abbas yayi yace i hakuri na manta ashe ba ta da lafiya shiru suka yi na dake ko sai kuma Abbas yace ka dauko ta a haka mana ka rufe koda siracci ne dan tsaki Khalid yayi irin ka fara hawa kaina dinnan nan yace Abbas mutum ne fa ni ta ya zan kula da dukansu sa'a ta ɗaya ma wancan tatsitsiyar tana makanta wanka amma fa ko sauki ko sauri ake idan za ta tafi makaranta sai na taya ta sai na taya ta saka kayanta ta ya zan iya da su duka uku mutum ne fa ni ba inji ba dariya abbas ya saki har da rike ciki ya ce a gani na zaka samu nutsuwa da safinar duk da tana kwance kawar da kai ya gefe alamar shawarar bata mishi ba don haka abbas ya sake nutsuwa ya ce gwarzo ina gafa ka kai matakin da likitan nan ya faɗa mana ne kafin ya rubuta mana maganin nan magana ta gaskiya kana buƙatar hutu ka zauna ka sama wa kanka rayuwar mafita Allah ma ya shaida ka yi iya kokarinka akan mama kuma yin aurenka ba shi zai hana ka kula da mamanka ba ka duba magana ta aboki shiru yayi kanshi a kasa alamar yana tunanin maganar tashi jinjina kai yayi kalle shi ce zan san abin yi fitowa yayi daga motar yana gyara zaman rigar ya ce, da safe zan je gidan su Safina naga jikin nata mahaifinta ya faɗa min alaman ya faɗa min malaman da aka ɗauko suna duba ta har sun koma zan ji na ga wani canji aka samu jinjina kai Abbas ya ce Allah ya sa an dace amin ya faɗa yana shiga motar ya zauna da kyar ya ce shiga ciki ka turo min yarinyar nan dariya Abbas ya ce ina ma laifin ka ce amarya bana son kuma a zo wata rana ka rinka lallaba ni ka ce in bata hakuri wani kallo ya mishi ya ce hakuri me zaka bata dariya Abbas ya yana girgiza kai ya ce gwarzo ba za ka rabu da yarinyar nan ba da mamaki ka ya saboda me daga ka faɗa yayi ya ce haka na faɗa maka jinjina kai yayi ya ce za ko ka gani Safina na samun ciki kafin ta haifu sai na sawwake mata don zuwa lokacin ta kara hankali Safina kuma tana taya ka kula da mama am Amin Safina kuma tana taya ni kula da mama am kallon sama da kasa Abbas ya mishi ya ce idan kuma fa ita ce mai daukar cikin wata magaggauciyar dariya da ya jima bai yi irin ta ba yake ce da ita yace waiwa tab Abbas ban san ka daina shan maganin ka ba sai yau jinjina kai Abbas ya yi ya nufi hanyar shiga ciki yana faɗin hun hmm, gaba kaɗan za a ga wanda baya ɗaukar maganin shi da kyau a tsakanin ni da kai yana shiga suka fito tare da Danejo nake-nake da kayan wasar da Abbas din ya tanada mata kafin ya san wace ce ita da kuma kayan makulashe da kanshi ya bude ya bude mata motar ta shiga sannan ya mika mata sauran kayan yana faɗin to madam a gaida gida ko wata harara Khalid ya jefa mishi da naje kuma kallon Khalid tayi tana dariya tace bindi kaji sunan da ya kira ni da shi kamar sunan da wasu fawas ke kiran malamar su wani kallo ya watsa mata yace waye haka nan ledar kayanta ta fara budewa tace abokina ne ɗan mu, jiya ma shi ya ke ya juyo haɓarta da sauri bala'i ya tsarawa fuskar ta idanu ran shi a bace ce waye abokin naki waye faɗa miki mace da namiji na abota janye fuskar ta tayi daga cikin tafin hannun shi tana tsare shi da idanu ta ce to ba kai ne ranar da na tambaye ka wace ce anti Jamila ba kace ka warkace ni ma abokina ne Fawwas. kan bala'i to ya zai mata kallon yaron motar yayi yana tunanin ko ya manta yanda ma zai murza shi ne oho tsaki kawai ya sake kallanta a tausashe ya ce kina ji ba kyau abota mace da namiji ki daina kin ji kallon shi tayi yana kokarin bude ledar alawar ta mai tsinke tace me yasa sai da ya wulwulo idanuwan shi kafin sai da ya wulwula idanuwan shi kafin wata dabara ta zo mishi cike da hikima ya ce saboda shi shedan ne ke shiga tsakaninsu. su sai kiga mutane na musu kallon da babu girmamawa a ciki zaro fararen idanuwanta ta yi ta ce kenan na daina wasa da su jinjina mata kai ce eh saka alawar da ta yi a baki ta fara tsotsa ta ce amma gobe za ka kai ni gidan addake lambu ai mama amta ce yau za ta zo nan ita ma daga mata kai ce zan kai ki amma idan kin yi alkawari ba wasa da maza nayi ta faɗa tana kafe shi da idanu shi ma kallon da ya bita da shi kamar nashin yarda ya sa ta ce na rantse maka da Allah jinjina kai yayi ce amma fa duk ranar da na gani zan cire ki ne daga islamiya kuma ba zan saka ki ta baukon ba karamar yatsar ta ta daura a labbanta ta ce kai ba kyau babba ya saba alkawari hararan da ya watsa mata da ya watsa mata yasa ta ce to na yarda amma idan baka kai ni ba har manya ma sai nayi abota da su bai ce mata ofan ba har suka bar harabar gidan ita kam tana ta tsotsar alawar ta har suka isa gida sun samu mama fatuna bacci har lokacin dan haka da nejo ta wuce ɗakin ta ta sama ma komai muhalli wanda yanzu ɗakin nata ya kara kyau saboda kayan wasan da ta cika shi da shi da manyan nonus na dabbobi kala-kala kayanta ta cire ta saka na bacin da jamila ta nuna mata ba wai dan ta so cire na jikinta ba sai dan tana so su ma na bacin ta saka tunda da ne daga nan ta yi kwanciyarta ta ɗau ɗai a gado ta yi ɗaiɗai a gado tun da yau ba ya fendo Allah sarki washe gari tana waya da kawo buro da ta shigo falon ita da targazan yaran da ta kwaso sai ta zo yin fitsari da fari da ya gansu sai da ya tunanin ko addu'ar da ta ce za ta sa a ma ya fendo ne ta kwaso yaran su zo su yi hakan ya sa shi jin farin ciki har kasan zuciyar shi don kuwa a duk cikin nema maman shi lafiya shi dai da kanshi bai taɓa roƙon alfarmar yaro ya zo su yi addu'a ba sai dai idan ya ma yaro kyauta yakan ce ka min addu'a sai kuma marayu da yake bawa tallafi su ma yakan ce su saka mama am a addu'ar su. dan janye wayar yayi daga kunnen shi ya kalle ta sanda ta karaso ciki da sauri ta tsugunna a gaban mama da ke cin wainar fulawa ta sa hannu ta tsakura ta kai bakinta dariya ta yi ta miƙe da sauri ta nufi ɗakinta tana faɗin ta yi daɗi ni ma zan ci anti hannatu hannatu da ke share ɗakin mama ta amsa mata da to har kun taso ne cikin ɗaga murya ta ce fitsari na zoyi ban ɗakin islamiyya ba shi da kyau Khalid da ya bi ta da kallo da mamakin fitsari abin da ya kawo ta kenan ta baki yayye ce ya kika bar su tsaye da sauri ta juyo sai kuma ta dawo da sauri ta ce musu ku shigo kai ku zo ku zauna shigowa yaran suka yi suna karewa falon kallo ganin duk sun nutsu ba wannan hayaniyar da suke ta yi kan hanya yasa da naijo yin murmushi ta ce ku saki jikinku wannan yayana ne kuma nan gidan shi ne ɗaya daga cikin yaran ta kalla ta kyaface ta da hannu alamar ta zo miƙewa yarinyar ta yi da ba za ta wuce sa'ar ta ba tana isa gare ta ta kama hannunta suka yi ɗakin ta tana faɗin ba na faɗa miki ina da ɗaki ba hada kayan wasa zo ki gani yarinya hasbunallahu wa ni'mal wakil Khalid ya faɗa yana mai da kallon shi ga sauran yaran da suke gaishe shi sai da ya sako murmushi a fuskar shi ya amsa musu da sassanninku muryar kawo buro ce ta tunatar da shi a shefa waya yake da sauri ya mai da wayar a kunne ya ce am kawo ya hakuri dan Allah a tausashe kawo buro ya ce ba komai haladu fatan dai ba da ce ke maka shirme ba dan ji kamar muryarta